بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السهو اذا قام في ركعتي الفريدة babu mai bayani akan rakanwa idan mutum yi miƙe ranka a yabu na sallar falilla to shi dai wannan babu na sahwu wanda ya kasance buhari ya kulla shi akan bayani akan sahwu watan kusan akwai hadisai kusan guda shidda wanda ya kasance dukkanin dai bayani akan sahwu ga waɗannan hadisai na suke zagaya kuma bisa gare shi na kaulukan maluma sun karrara sun ka samu bambanci wasu wasu da imamu malik da shafi'i da abu hanifa da hamadun hanbalin sun samu saɓani akan ainihin wuraren sajada shi na shehu abdullahi ke cewa wa fa'a'in matul mazahibi fi mawadi'i sujudi zil maratibi nu'manuhum ba'da salami yasjudu wa shafi'i qablahu wa ahmadu yattabi'u alwarida min fi'lin nabi wa haythu lam yajidhu qablan yajtabi wa malikun fassala lin nuqsani wa malikun fassala lin nuqsani qablan wa ba'din zaid ko bayani to shi na wannan maluma sun kai sabani akai imamu uh, a shafi irin uh, wannan abu hanifa faradallahu anhu ya ta akan cewa ko ina ran sajada za a yi sajada ba da salami ya dogara da hadisi na abi sa'id uh, ya dogara da hadisi na abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu shine madogara tai shi kuma wannan imamu irin radiyallahu anhu ya ta akan cewa duk inda za a yi sajada qabla akai ba ba da akai ba shi ko sai tattara hadisai masu bayani akan qabla da ba'ada yace dukkanin hadisin sun ka zo akan bayanin ba'ada wa'annan hadisin da aka hada dukkanin su mujmalai ne hadisi buke bayanin su hadisi guda na farko shine hadisi na abi sa'id al-udri hadisi na wannan wanda an karwaito an abi sa'id al-udri radiyallahu anhu anna النبي sallallahu alaihi wasallam qala qala قال sallallahu alaihi wasallam الله عليه وسلم الله يأتي إذا شك أحدكم idan ɗaya daga cikin ku ya kokanto cikin sallah ta yi lahadari kam sallah bai san ko raka'a nawa ya yi ba a asalatan am arba'an shin raka'a uku ya ko raka'a hudu yi, to nan idza shakka hadukun fi salatihi idan ɗaya daga cikin ku ya kokanto ga sallar da shi kokanto yi kokanto akan sallah ta yi asalatan sallah shin raka'a uku yi am arba'an ko kuma ta raka'a hudu ce falle da rake shakka shi watsi da kokanto tofa lemin Allah kini shi da bina'i akan kini wai zajudu sajada ni qabla an yusallima sai shi sajada sajada bu gabanin sallama fa in kana salla hamsan in ya kasance raka raka'a bayyayi watan shafa'an lahu ma salla su sajada nan guda biyu da sai su kasance su ne masu shaf'anta mishi masu hada mai a can guda tun da kenan fa in kana salla hamsan kenan kaga tun da shi na kokanto uku gare shi ko hudu gare shi to in ya kasance hudu gare shi fa in kana sallah hamsan in ya kasance wa gada ƙara ta biyar ce to sajaddan gada ya guda biyu shafa'an lahu ma sallah sai su kasance sun sun hada mai sallar ceren gada raka'a guda sajaddan ga guda biyu sun zama kwahin raka'a ya kasance kenan sallah ce ta haita lahiya raka'a raka'a hudu sannan da nafila raka'a biyu wa in kana sallah wa in kana sallah itimaman li arba'in in kuma ya kasance sallah itimaman ya yi sallah ce lahiya lau itimaman arba'in kenan in an ka doka kenan akan can sallar da ya yi a uku ta lalle wannan da ya ita ta hudu wa in kana sallah in ya kasance ita ga a da ya yi ta kasance itimaman li arba'in ita ce shi ta hudu kana ta sajadai guda biyu da ya yayi kana ta ta gima da shaidani sun kasance tumuzar da hanci shaidan to wannan shafi shafi'i sai ɗauki wannan yace wannan bayani na akan sahau don hakan ga kuma wannan hadisi mai bayani akan sahawu yana bayani akan qabla ba akan ba'ada ba don haka duk hadisai masu bayani akan ba'ada wanda annan waɗannan wurin ya kasance shi shafi ba sai hau ba sannan kuma ya dogara da hadisi guda wanda ya kasance an rito shi daga Abdurrahman bin Auf to wannan hadisi ne kawo yanzu rawahu muslimun mulmu kawai ya rito shi Buhari bai rito shi ba sannan kuma shi shafi ya dogara da hadisi tsaye kuma wanda ya kasance rawahu Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu annan nabi sallallahu alaihi wasallama qal manzo Allah yace idza saha ahadukum fi salatihi idan ɗaya daga cikin ku ya samu cikin sallah tai yadri bai sani ba raka'a guda raka'a guda ya ko bi to ala wahidatin shi gina akan raka'a guda wa illa in ya kasance bai sani ba a isna isnatayn salla am salatan ka abu ya ko kuma uku yi yayi falyamni ala isna isnatayni shi bi a akan biyu fa in lam in bai sani ba asalatan na ka uku yi am arba'an ko raka ko raka'a hudu yi bana falyamni sai shi bi na'i ala salatan wanda ji sajida sai ni kabla an sallama shi kuma sajida sajida biyu gabanin sallama kaga can hadisi na Abdullahi hadisi na wannan abi idan al-khudri radiyallahu anhu abinda yake wali yarju wa yasjudu sajdatayn qabla an yusallima nan kuma yace wali yasjudu sayni qabla an yusallima kaga da hadisi na wannan abi sa'id al-khudri da hadisi wannan na Abdurrahman bin awf wanda kasance shi wannan da muka fadi yanzu rawahu Tirmidhi wa qala hadithu hasanun sahihun to wannan hadisin da kawo guda biyu babu su cikin Buhari babu su cikin muslimu amma duk hadisin da a cikin wannan babi akwai su cikin Buhari akwai su cikin muslimu amma wannan hadisi da muka kawo yanzu wanda manzo Allah ke cewa idza shakka ahadukum fi salatihi la yadri kam salla asalatan am arba'an falle darhi shakka walimni alamat sai kana wanda jin sujud sai qawla an yusallima wa in kana salla hamsan shaffa'ana lahu ma salla wa in kana salla itimaman li arba'in ka za ta rige mali shaytani wannan shi a hadisi na muslim radiyallahu anhu shi kuma wannan hadisi da muka kawo shi kuma wannan na Abdurrahman ibn Awf shi ko hadisi nan da kasance Tirmidhi ya rubuto shi radiyallahu anhu to bisa ga wannan sai shi Shafi'i ce duk hadisan gaza masu bayani na nan ga akan ba'ada da masu bayani akan qabla dukkanin ba zo domin bayani akan ainihin rabkanuwa ba amma waɗannan hadisan guda biyu su ka bayani akan rabkanuwa don haka sai ɗauki ko ina in hukunci ya kama ka kabla za ka yi wannan shine madogara sai abu hanifa radiyallahu anhu shi ko sai akan cewa duk inda duk inda rakkanuwa ta kama ka ita ko nan ba da zakai amalan li hadisi amalan li hadisi abdullahi bin mas'ud ya yi aiki da hadisin abdullah bin mas'ud shi ko ka haka doka to sai kasance shi kuma hudun hanbali radiyallahu anhu shi ko sai ya kasa inda ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya qabla sai shi qabla inda manzon Allah ya ba'ada sai shi ba'ada bakin abinda aka samu gare shi kenan sannan ya kasance kuma wani lokaci sai ya zaɓi ƙabla in ya kasance ya diba bai gano aikin manzo ba sallallahu alaihi wasallama na sai shi zaɓi ƙabla ƙabla shi ka zaɓi akan ba'ada saboda hadisi na wannan saboda wannan hadisi na Abdullahi ibn bahaina wanda a cikin wannan babi saboda ƙabla yayi sannan kuma da hadisi wannan wanda ya zo na wannan abi idan al-huduri shi ma ƙabla manzo Allah yi da hadisi na Abdurrahman ibn Auf shi ma manzo Allah ƙabla yi to in ya ɗauka bisa ga waɗannan hadisai sai shi kabla amma shi kuma malikun asin radiyallahu anhu shi ko sai ya rarrabe wato lokacin da zai kasance mutum ya samu ƙari cikin sallah yi to imamu na malik radiyallahu anhu zai yi ba'ada amalan li hadisi abdullahi ibn mas'ud in ya kasance ko mutum ya samu rage cikin sallah yi imamu na maliki zai zai yi ba'ada a idan idan mutum ya samu ƙari cikin sallah yi imamu na maliki zai yi ba'ada amma lalle hadisi abdullahi bin mas'ud Allahu anhu idan mutum ya kasance ya samu watan ainihin rage cikin sallah sai imamu na maliki zai kabla amma lalle hadisi abdullahi bin buhainata to bisa ga wannan wannan shine imamu shine wannan shehu abdullahi radiyallahu anhu ya waki yace wa talafa a'immatul mazahibi fi mawdi'i sujudi lil maratibi nu'manuhum ba'da salami yasjudu wal hanafi qablahu wa ahmadu yattabi'u al warid min an nabi wa haythu lan yajruhu qawlan yantabi wa malikum fasal lin nuqsani qablan wa ba'dun ko zaidun wa qawlun ba da za bayani to bisa ga wannan dai bakin wannan kenan to sai kasance inana watan aka qabla inana aka ba'ada ko kuma adadin wurin da aka wa qabla sai kasance su malikiya sun ka kididdige wuri na qabla kusan wuri guda bakwai na farko dai Na naqasun muhaqqaqun za a yi ƙabla, na naqasun mashkukun za a yi ƙabla, na qabla naqasun waziyaratu muhaqqaqani za a yi ƙabla, na qabla naqasun mashkuka mashkukani za a yi ƙabla, ta haƙaƙan na ƙasa, wa shakka fi ziyarati za a yi ƙabla, ta haqqaqa ziyarata wa shakka fi ƙasi, za a yi qabla sahafi salati la yadri ana ƙasa amzada kuma ƙabla za a yi نقص محقق نقص مشكوك نقص وزيارة محققان نقص وزيارة مشكوكان تحقق النقص وشك في الزيارة تحقق الزيادة وشك في النقص sahafi الصلاة لا دليل ana kasa amzada wannan wurare guda bakwai baki ya kai inda aka wa kabla kenan duk inda ba nan ba ba da za'a don haka ita kaula ba ta da yawa don haka an ka kididdige ta da yatsu amma ita ba da ba da iyaka to sai kasance kuma ga malikiya malikiya suna da zaɓi akan wurare guda takwas sunnoni guda takwas suna waɗanda aka wa abla suna kaula hakamawa suna ba da hakamawa in ba su ba a samun kaula ko ba shi na wani mawaki daga cikin maluma waƙi yace sinani shinani kaza jimani ta ani adadu sunan samani shinani sinani suratun wasirun suratun wasirrun sinani shinani a tashahudul awwal wa tashahudus sani jimani jaharun wajulusun ta'ani a takabiratu wa tahmidu takabiratun wa tahmidu to waɗannan wurare guda takwas wata suna aka sajida don su inda ba nan ba za a yi sajida ba shi na malam yace bismillahir rahmanir rahim babu ma jaa fi sahwi idza qama fi rak'atayl faridati bai mai bayani akan hukuncin rabkunwa idan mai sallah ya miƙe ga sallah ce ta farilla ga raka'a biyu bai zauna ba hadisna abdullahi الله yusuf يوسف والتنيسي qala ahbarana malikun anas أنس shahabin an abdurrahman al عبد an abdullahi ibn buhaina radiyallahu anhu qala annahu qala yace sallalana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'ataini manzon Allah ya mana sallah raka'ataini fi ba'd salawati ga sashen salloli ya kashi mujmal yace ga sashen salloli bai faɗi ko ina na ba sun masu annan ƙamin miƙe falon ya bai zamna ba faƙaman nasu ma'ahu mutane suka miƙe tare da shi falon ma ƙada salatahu lokacin da manzon Allah ƙari sallah ta yi wanda zanna mun ka jere hu wanda zanna wata mun ka dibi a inta ta zanna mun ka jere tallimahu sallama wata sallallahu alaihi sallama kabbara sai manzon Allah ya kabbara qabla tallimi gabanin sallamawa ka ga nan kaula yi wannan shine hadisi na Abdullahi ibn Buhaina imamu na Malik ya riko da wannan hadisi sannan kuma Ahmadullah Hanbalin ya riko da shi sannan kuma Shafi'i ya riko da shi fasaje da ya sajada saje ta yin sajada guda biyu wa huwa jalisun shina zamni summa sa'annan sallama ya sallama حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك هو إمام هو إمام دار الهجرة an yahya ibn sa'id kaga wance nan ga hadisi wata an ibn shahabin nan kuma an yahya ibn sa'id al-ansari da wannan ibn shahabin da yahya ibn sa'id al-ansari dukkanin su tabi'aina amma ibn shahabin shi da cikin sigaru tabi'ina yahya ibn sa'id al shi da cikin kibaru tabi'ina an abdurrahman al-araji an abdullahi ibn buhaina radiyallahu anhu qala ko annahu qala yace inna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama qama min nisnatayni qama min nisnatayni manzon Allah ya tsogar ka a domin min zuhur sallah ta azhar kaga an samu arin bayani ga wannan riwaya ta Yahya ibn idan al-Ansari an al-Araji wacce ne ga kuma fi ba'd salawati ga sashen salloli kuma nan ga ya ce min nisnatayni min zuhuri gare ka a yabo ta sallah ta azhar wannan shine mubayyanun wance ne ganin farko shi ko shine mujmalun lam yajlil bai zamna ba bainahuma tsakanin su falamma qada salatahu lokacin da mazo Allah kare sallah tai sajada sajada tai ne sajada sajada do sun masa annan sallan ya sallama ba a zalika bayan wannan to bisa ga wannan na maluma suka ce ashe mutum in ya taho ya raka'a biyu saura raka'a biyu ya kasance sai miƙe bai zamna ba in ya riga ya miƙe ya rabu da ƙasa biya daihi wa rukubataihi ko an yi mai tasbihi ba zai dawo ba dan nan ga wata riwaya an ce an wa manzon Allah tasbihi bai dawo ba don hakan ga sai da ƙari sallah ta sai sajida sajida du qabla an yusallimu gabanin sallama saboda mi saboda ya bar zaman tahiya sannan kuma an bar labdin tahiya zaman tahiya sunna labdin tahiya sunna sannan kuma me zage tahiya sunna zaman tahiya sunna tahiya sunna zaman tahiya sunna lafzin tahiya musahabbi lafzin tahiya musahabbi na lafzuha alwarid wannan lafzin wanda muka yi lillahi azzakiyatu lillahi to wannan lafzi yi da wannan lafzi sunna ne musahabbi ne ba sunna bane saboda me ka samu kai da wani lafzi wanda ba wanga ba an kiyaye da wannan ko dukkanin malumma sun yarda da cewa akan cewa shi lafzin ga wanda muka yi tahiya wanda ya tusgo yi ne musahabbi ne don haka ashe kenan kaga wanda bar zaman tahiya ya bar abu biyu ya bar sunna biyu da musahabbi guda ya bar tahiya ya bar zaman tahiya sannan kuma ya bar labzi na tahiya yanzu Allah misali ka samu at-tahiyatu lillahi wajen da kace at-tahiyatu lillahi masalan sai kace masalan al-karamatu lillahi ko kuma a shukuru lillahi ko ka ce alhamdulillahi ka yi ta yi haka na haka kai ƙarshe ka canza lafzi amma ka yi ta hiya don yin cewa alhamdulillahi ko a shukuru lillahi a tsaye ba tu lillahi ko alkaramatu lillahi at-tahmidatu lillahi an gane as-sana'u lillahi to in kai wannan haka kai ƙarshen wanda ka tsara abin ka kai kai ta ya ni ka bari labzin tahiya ka bari to wancan labzin tahiya shine mustahabbi yanzu mun riga mun shigo cikin sahau fiqhuna ake ciki tahiya sunna zaman tahiya sunna labzin tahiya mustahabbi hmm kabbara a'a nan nan ga abinda kabbari kabar sunna kabar sunna abinda kabbari nan kabar zaman tahiya tahiya sunna an ka ce kuma zaman tahiya sunna to tun da kabbar zaman tahiya ashe ko ka bar kabbara hmm? to in an ka hada su sun zama sunnoni guda uku amma dai maluma waɗanda sunna guda biyu sun ka kididdiga sun ka ce zaman tahiya sunna sannan kuma tahiya sunna labzin tahiya musu habbi hmm? ina sun masallama saje da sajida ta yi nan a ta hiya abba ka jiya ba saje da da ta yi ya yi sajidde sajidde guda biyu sun masallama sannan ya sallama shin akwai a akwai attahiyatu ko babu attahiyatu lillahi nan sai an yi ta tahiya an gane dan qabla salamina tun gabanin sallama na ashe kenan kaga in yayi dawo sai yayi tahiya inda adda muhawara ba'da salami ba'da salami shi na tahi ana tahiya ko ba a tahiya to wannan shi da sabani go malumma babun idza salla hamsan babu mai bayani in yayi salla raka'a biyar ke ne ƙara raka'a guda ko hadisna abul walidi hadisna shuba an al-hakim bin utaybata an ibrahima an alqama an abdullahi radiyallahu anhu anna rasulullahi haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar zuhura manzon Allah sallaci a zuhur hamsan raka'a biyar faqila an kace mishi azida fi salati shin an yi ƙari cikin sallah fa qala cewa ma zaka menene wannan qala wata sace sallaita hamsan kai sallah raka'a biyar fa sajada sajada tayni manzon Allah ya sajada sajada guda biyu ba'da ma sallama amma bayan sallama kaga wannan ba'da kenan hadisi na Abdullah ibn Mas'ud kenan ko babun idza sallama fi raka'atayn aw fi salatin wa sajada sajada tayni milla sujudi salati aw adawala babun wannan babi na idan sallama fi raka'ataini idan ya sallama ga raka'a biyu wannan akwai hadisin zuwa aw fi salatin ko inda sallama watan cikin raka'a uku ya raka'a uku sallama wannan shi kuma hadisi na na wannan Imran Husaini radiyallahu anhu hadisi na na Imran ibn Husaini shi adda wannan shi ko rawahu muslim amma ba Buhari ba Buhari bai ruwaya riwaya ta sallama uku ba ta sallama ga raka'a uku ba fa sajid sajid sai ni sai shi sajida sajida biyu qabla a milla sujudi salati daidai sajida ta sallah au a dawala ko ta amma hice ko kuma da kusance ta hice tsawo haddathana adam huwa ibnu abi yasin haddathana shuba an sa'ad ibn ibrahima an abi salama ibn abdurrahmani an abi hurairah radiyallahu anhu qala sallabina nabiyyu sallabina nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah ya yi mana sallah az-zuhr sallah ta az-zuhr aw ko sallah ta la'asar, saɓani na ga abi hurairah radiyallahu anhu an ce wannan shakka ta hice fa sallama ya sallama fa qala lahu zuladaini sai zuladaini ya ce mishi as-salatu ya rasulullahi sallamu ya manzon Allah an kasashen ragewa ta yi ko ko dai mika faruwa fa ƙalan na biyu sall allahu alaihi salamani asabihi maizon allah ce ma su a bai ne a haƙƙun maye kulu shin abinda zuzane ne faɗa gaskiya ne ƙalu suka ce na'am am abinda faɗa gaskiya na. fasalla raka'ataini manzo Allah sallaci raka'a biyu ohura yayin na karshe summa sa'annan sajada sajada tayni yayi sajadai guda biyu qala sa'adun sa'adun ibrahim yace wa ra'aytu naga urwatan tamna zubairi salla yayi salla min al-maghribi salla ta maghriba raka'ataini da biyu fa sallama ya sallama wa kallama ya magana bayan ya sallama sai dai magana sannan ya tuno da bai cika salla ta ba summa sa'annan salla ce ma baki abinda ya rage wa sajada sajada ta yi ni yayye sajada sajada guda biyu wa qala ce haka za fa alan nabiyyu sallallahu alaihi wasallama haka wadani haka mazon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kora nan wannan ita ma arka ba kaula bace babu mallan ya tasha babu mallan ya tasha fi sajada sahwi babi mai bayani akan mallan ya tasha wanda bai tahiya ba fi sajadai sahabi ga sajadai biyu na rabkanuwa sajada biyu ta rabkanuwa bai ta gare su ba ita atin bai da an kai wa qala ko wa sallama anas anas ya sallama wal hasan da hasan al-bisri wa lam yatashahhada wa su tahiya ba wa qala qatada qatada yace la atashahhadu ba ni tahiya amma nan abinda an ka ce qala qatada ya tashahhadu qala qatada ya ta shahadu. ba qala qatada la ya shahadu ba ita an riwaya ta Abdurrazzaqi an Muhammad an qatada an tambayi qatada an kace shi wanda kai karshen sallah ta ta ba'ada wanda ya ba'ada shi shina tahiya ko bai sai yace ya ta shahadu fi salatihi shina tahiya cikin sallah sai qabla an sallama gabanin ya sallama حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن an ayyuba ibn abi ta as yani an muhammad ibn sirin an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama haqiqa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in sarfa min asnataini manzon Allah ya sallama daga raka abu. fa qala lahu zuladaini zuladaini ce mishi aqusrati salatu shin an rage sallan mu ce amna sai ta koma cewa kai ya rasulullahi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya ce dai ni shin ni ya faɗi gaskiya ga maganar ga tashi fa qalan nasu mutane suka ce na'am wa dai faɗa haka nan na haƙiƙa an rage sallah fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya miƙe fa sallallahi sallaci inda sai na raka'a biyu uhuraye ne na ƙarshe sun masa annan sallama ya sallama sun makabbara sannan yayi yi kabbara fa sajada ya sajada milla sujudihi daidai sajida ta yi au a dawala ko da kasance ta yi ta tsawo sun masa annan rafa ya ɗaukako da ya ɗaukako shin ya yi tahiya ko bai tahiya ba to nan wasu maluma sun ce bai tahiya ba kuma ta an riwaya mahi yawa akwai riwaya ta tahiya amma ba ta da ƙarfi wasu maluma sun ce ma wannan riwaya da ifiya ce to nan maluma sun yi sabani wanda ya zo ga sallah ta ba'ada shin in ya kai ƙarshen sallah ce tun da ya sallama ya yi sajidai guda biyu bayan ya ƙare sajidai nan guda biyu shin zai yi zai yi tahiya ko kuma zai sake mai tahiya ba wasu maluma sun ka ce yu'idu tashahuda wasu maluma wasu maluma sun ka ce la yu'idu tashahuda ba zai mai da tahiya ba haddathana sulaiman ibn harbin haddathana hammad huwa ibn zaid an sallama tamni alqama qala qultu nace ni muhammadin nace ma muhammadun sirina fi sajdatay sahwi ga sajda ibn rakanwa tashahhadu shin kana tahiya qala ce laysa fi hadith abi yan ji shi wannan Muhammadu na Sirina ya ce shi kana tahiya an ka kai karshen sallah an ka kai karshe ga sallah sajida ka talab kanwa da salami ta zaka tahiya sace ta dudde cikin hadisai na Abi Huraira ba hu da cewa an yi tahiya ba sannan kuma ce ban jiyo haka nan ba amma kenan kaga maluma sun yi saɓani, saboda Buhari abin da ce babu mallan ya tashahhad fi sai sai wanda bai yi ba ashe kenan akwai mai yi babun yukabbiru fi sajida sahwi babu wannan babin bayani ne yukabbiru shina kabbara fi sajdatai sahwi ga sajda Abu na rabkanuwa haddathna haddathna hafsun umar qala haddathna yazid ibn ibrahima an muhammadin an abi hurairah radiyallahu anhu qala sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya salla <coughs> ihda salatil ashi daya daga cikin salloli ne na marece qala muhammadun muhammadun sirri ne yace wa akasaru zanni mahi yawan zatona al'asar sallah ce ta la'asar ko kuma al'asaru hiya al'asaru raka'a ta yani yayi raka'a biyu summa sa'annan sallama ya sallama summa qama ila hashabatin sannan manzo Allah miƙe zuwa ga wani kututturen ice fi muqaddamil masjidi wanda ya kasance shi na ga alƙibla ta masallaci fa za'a yadahu alaiha manzo Allah ya aza hannu ne akan ta wa fihim cikin waɗanda aka salla da su akwai abubakarin wa Umar. akwai abubakar wa umar radiyallahu anhuma Allah shaida da su fa haba an yukallimahu suka ji kunya suka ji tsoron su wa manzon Allah magana saboda suna ganin girma ne ba su iya gitta mishi wahaba an yi ata da dahu sun ka ji kunya suka ji tsoron su gitta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ikraman lahu sallallahu alaihi wasallama wa haraja sar'anun nasi mutane masu goga wahita suka yi goga wahita fa qalu su hakama labai suna cewa a kusurati salatu shin sallah rage ta an kai wa rajulun yad'uhu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama cikin su akwai wani mutum wanda manzon Allah ke kira da dayani ga wata riwaya da dayani yad'uhu nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama kuwa da dayani shine da dayani fa qala sai yace ana sita am kusirat shin manzon Allah mantuwa kai ko rage sallah an kai fa qala lam ansa wa lam tuqsar lam ansa ban mance ba wallan tukusar ba a rage sallah ba sai zule da ne shu ya ga manzon Allah ce lam ansa wa lam tukusar qala ce bala kannatita to haka ne ba a rage sallah ba amma kai mantuwa tun da biyu ga lalle guda ya faru tun da ya raka a biyu ba raka a hudu yayi ba raka a biyu yayi yace bai mance ba sannan kuma lokacin da ya kasance wahayi na sabka ne ana iya wahayi na iya sabka shi shahi bayani akan raka'a hudu ko mu bayani akan raka'a biyu to don haka ke shin rage muna sallah mu an kai ko kuma mantuwa kai ko yace mantuwa kai ko rage sallah an kai sai fara da mantuwa sace ko rage sallah an kai sace ban yi mantuwa ba ba a rage sallah ba kala sai yace bala labudda min ahadihima gudan su ya faru kannati take na kamance to nan maluma sun yi sabani akai shi mista manzon Allah ce lam ansa ban yi mantuwa ba kuma gashi mantuwa ta shigo wasu maluma sun kace abinda manzon Allah ka nuhi nan ga lam ansa ban mance ba walakin daga dai sahautu rafkanuwa akwai bambanci tsakanin sahau da nisyanu sahau watan gablatun qalilan annisyanu rabkan annisyanu sahawun wa ziyadatun annisiyanu sahawun raukanwa wa ziyadatun da ƙari cikin raukanwa wanda ya kasance ko an so a ta sheka ba za ka iya tunawa ba amma in ya kasance sahawuna yantabihu bi adana tanabuhin kaɗan nan kowa na sa ka faɗa ku amma sabanin a ce ka riga ka manta don haka ce lam'an ban mance ba walan ta kusur ba walan kusur ba sallah ba wasu maluma sun kace kuma abinda manzo Allah ka nuhi nan ga lam ansa ban mance ba walakin una samanta shine an kai li a sunna don wannan shi kasance sunna fasalla raka'a ta ni manzo Allah sallaci raka'a biyu summa sallama sannan ya sallama summa kabbara sannan ya kabbara fa sajida ya sajida milla daidai hi sajida tai au adaula ko da amma ko da kasance ta hita ga tsawo shine ce babun yutabbiru fi sajidai sahwi Sina ce sun masa annan fakabbara sun masa annan kabbara ya kabbara fasaje da ya sajida milla sujudihi ya sajida ta yi au a dawala ko da kasance ta hiti tsawo sun masa annan rafa a ra'asahu ya tsago kai ne fakabbara ya kabbara sun masa annan wada a ra'asahu manzo Allah ya taki aza kai ne fakabbara ya kabbara fasaje da ya sajida milla sujudi hi sajida ta yi au a dawala ko da kasance ta hiti tsawo sun marafa a ra'asahu sannan manzo Allah ya dago kan shi wa kabbara ya kabbara حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليس عن ابن شهاب أن الأعرج عن عبد الله بن بهينة الأسدي حليف بني المطلب أن رسول الله يتي حقيقة منظوم الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر ya tsayu ga sallah ta azhar wa alaihi julusun sha da zama bai yi ba makoyin shi raka'a biyu zauna ya kasance miƙe wa hijiru julusun an biyo shi zama falamma atamma salatuhu lokacin da manzon Allah ya cika sallatai. sajada sajada ta yi sai sajada sajada guda biyu fa kabbara fi kulli sajadatin yayi kabbara ga kowace sajada babu babun yukabbiru fi sajadatai sahwi kina kabbara ga sajadai na rabkanuwa kina ce fa kabbara fi kulli sajadatin wa huwa jalisun shina zamne qawla an yusallima gabanin ya sallama wa sajadahu man nasu ma'ahu mutane su yi annan sajaddan tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa'annan sajaddan da an kai guda biyu makana ma siya min aljudusi su ne makohin abin da yamma ta na zama tabahu ibnu jurejin alin shahabin fitta kabiri tabahu ibnu jurejin wa ibnu jurejin yabbi ya bi laisu ko alhamdulillah ya bi laisu sa'adin al-misri tabahu ibnu jurejin abdul malik ibnu jurejin ya bi laisu sa'adin an shahabin daga ibnu shahabin fitta kabiri fa kabbara fi kulli sajdatin babun idan lam yadhkur alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ariba misbahu rawi hudda lahu wa katub ila alal waraq wa tada isudura in da dallahat fihi ala taqari min alahu ila asfalahu ma fil yamini wusila libadin ma kana fi shimali لآهل كراهة انتقالي وبعده صح وقيل مع رجا وفي الحواش الحد والطه يقع والدرب والحق ومهو الزائد كحده فما يليق أوجدي ودرب الثاني من المكرر إلا إذا, ما ك... إلا إذا كان أهير السدر وراء الاتصال بالمضاف وتالي والوصف والاتصاف wallahi alhamdu kudda lahu watan ka rubuta shi wa ka tuka rubuta ila a alal waraki da saman takarda za ka doka ila ka doko watan sakar duk abin da kasance ya fadi sai ka doka da ƙasa kai sama sai ka ɗauki rubutu da nan da ƙasa kana yi kana rubuta haka kai san in ka kai can ƙarshe kuma in bai ƙare ba sai ka sake dawowa in bai ƙare ba kuma ka sake komawa wato kenan kaga za ka ɗauki rubutu da nan in ya kasance kana da lahaƙo abinda haka so ka zaka kai haka sai ka rubuta ka rubuta ka rubuta in ka rubuta idan ka kawo wannan karshe in bai kare ba sai ka koma haka sai ka juya sai ka sake rubutawa akwai in kana diba akwai ziyada wanda aka samu da irin wannan wanda kasance duk ƙari zaka same ta nan ga musamman daga irin su sahihu mulmin zaka samu ƙari ya fara da nan ya taho ya taho ya sama don haka ce hudalahu ka rubuta shi ila a alal har zuwa saman takarda wata da isu dura sannan kuma ka koma ƙasa ga shaidaru in zadan lahaku in ya kasance abin da faɗi na da ƙari hmm. fihi ciki ne alas ta ƙari ka rubuta ha cikin wannan shaidara, me alahu da sama nan ila asfalihi shi ko da ƙasa don nan ka ɗauko da ƙasa kayo sama in ya kasance bata ƙare ba sai ka ɗauko nan me alahu ka ɗauko da sama ila asfalihi har zuwa ƙasa ne sissa ila asfalihi ila asfalahu ko ila asfalihi ma wusila abinda an kasa da suwa filami ne ga dama libadin sai shi koma ciki duk abinda ya kasance an sanya shi dama idan ya kasance aka jirkita zai koma ciki ma kana abinda ya kasance fi mali shi ko shina ga hagu la'ahirin shi koma ga cikin da dama yace karahata domin kin intiqalin shirinta daga hagu zuwa dama sai dai a sahi daga dama zuwa hagu wa ba'dahu bayan ka riga ka kare da lahaku nan za ka rubuta saha ya inganta wakilu su maluma sun ka ce ma'a raja'a ka sa saha raja'a saha raja'a wai saha wannan wanda kaga wannan lahaku haka yake ya inganta ka sai na an kai ilhaqi na an kai sannan kuma lalle haƙiƙa an yi muraja'a ta ya tabbata wa fil hawashi in ya kasance ko gage ya huna ga hashiya alhaddu rubutu ya na abu kuwa wasa tsakiya tai in ya kasance ga hawa shi na alhaddu rubutu ya kawo shi na aukuwa wasu ko tsakiyar hashiya yanzu nan ita ce hashiya in ya kasance watan haɗuwa kamar yanzu nan muna da addarbu na nan ga to wajen addarbu din nan nan da wajen inda muka ce fihi ala fihi ala tadari ko fihi ala tadari to nan wajen ala tadari ya kasance akwai lahaƙorin nan to sai ka sashi nan gehe daidai inda yake daidai wurin nake zaka sa shi wasu maluma sun kace a'a abinda zaka yi nan watan nan alhadu rubutu ya kaushi na aukuwa wutsa hu tsakiya tai sai ka daga wuri nan ga a ashe kenan in kana rubutu tsakanin shedara ta tsira zaka daga wuri sai ka sa sai ka yi abin ga zero wanda bai game ba ka komo nan ka zero wanda bai game shine suka ce masifir amma wanda kasance ba ku zalle ba nan sai ka yi rabin akaifa nan sai ka yi rabin akaifa sai ka kawo duk abin da ya faɗi sai ka sanya cikin tsakiyar nan makwahin ta shiga hashiya sai shi kasance shi na cikin rubutu shi ko an ka diba nusa ta Abu Dawuda gashi na a mm, rubutun da an kai na Abu Dawuda na na wannan na Kanda Halawi in an ka diba duk kusan inda da kari duk inda an ka samu lahaƙo zai sanya shi tsakiya hashiya ba ya yake sa shi ba in an ka diba aunin ma'abudi rubutun da aka mu za a ga haka kamar bugun da an kai na aunin ma'abudi na nasun abi dawuda wanda ya kasance sharhi na kan da halawi za a samu irin haka na cikin shi sace mi yace wa darbu to nan mun kare da lahaqo duk sanda an ka samu lahaqo abinda an haka suwa sai an samu shi ku abinda an haƙara nan in an ka ce lahaqo abinda an haka suwa kenan ana bukata a sake mai da shi to nan kuma darbu an yi takarari ana bukata abinda an kai takarari a shahi guda a bar guda don haka ce wa darbu watan rotsawa abinda aka ce ma darbu watan sai ka sa alƙalami sai ka goge baki to ba haka za ka yi ba hagoga hagoga a'a ga kanun hurufu za ka azawa sai ka aza sai ka ja layi ga kanun hurufu gaba ɗaya ɗinsu kanun hurufu za ka ja ma layi da farko har zuwa ƙarshe duk inda ziyara take sai ka ja layi ga kanun hurufu to wannan shi haƙurin cewa lallai haƙiƙa wannan ziyara ce kun ka daga ka goge ta to shi na cewa darbu an baka zaɓi ga ziyada ko dai ka rotsa ta wal haqqu ko kuma ka karkare ta wal mahaw ko kuma ka sa bakin ka kalashe ta wa mahawu za'idi duk abin da ya kasance ƙari ne ka samu kuma ka sa baki kalashe shi in ka ƙara rubutu kenan ko kuma yan wada ba mai irin kamewa ba ce kamar yanzu alal misali rubutun da an kai ga ga fata fata wanda kasance an je mai ta an gyara ta ta yi sumul sumul to rubutun da an kai gare ta an samu a sa harshe a shahe shi maluma magabata da ka'ida ta haɗu suna wannan sun ce ma han malami bai cikakken malami sai an ga tawada ga baki ne koyo shi ta shahi abin ga shahi abin ga ziyada in ya samu ziyada sai shi lashe da baki ne to shi na ce wa mahawi za'idi haka nan kuma tun da lashe abin da kasance kare na ta hi daidai da an ka rubuta shi fa ma ya ku kai duk abin da ka dacewa auji ka samashe shi to in ka samu biyu in an ka samu ka rubuta muhammadun zaidin muhammadun zaidin wani a ƙari na biyu ko ta ce to wai da rabu sani ana rotsa na biyu minar mukarari inda an ka samu takarari illa iza kana a hira sadari sai in ya kasance ƙarshen shekara yake nan kan ka rotsa na farko dan in ka rotsa na ƙarshen shekara ka bata ƙarshen shekarar ka amma na farko da ya kasance muhammadun zaidin muhammadun zaidin to muhammadun zaidin sai taho ƙarshe shi ne na biyu to in ka shahe shi ka rotsa shi ko ka karkare shi ko ka lashe shi ka bata karshe shi da to ya za a yi sai ka rotsa na farko dan ba an san ko na farko ba shi azaidi ba na biyu azaidi to sai ka rotsa na farko ka bar na biyu wara'i sannan kuma ka kiyaye ga ka'ida ta rubutu wara'i ka kiyaye da al-ittisala ka kiyayewa da al-ittisala bil muzafi kada ka rabe tsakanin muzafin da mulafin ilaihi wara'a ka kiyaye da al-ittisala sadasuwa bil mudafi da mulafi wattali ka kiyaye da sadasuwa tsakanin na'ati da man'uti don haka ce wattali da tali menene shi karwasfi tamkasifa yace mi wazittisali haka nan duk abin da kasance da miri mutasalina ka sadashe shi da sauran rubutu ne kamar alal misali kana ruhin ka rubuta abdu kakka rubuta abdu ka komo kasa ka sahu saboda in ka diba wala fasla ma'a imkanil wasli to nan ma ba ko rabe ba ko fadli ka yi ba gaba ɗaya sai kasance harafin ka bar shi da yake amma sai ka gunce shi to nan za a kiyaye a kiyaye ba za a rabe ba tsakanin mulafin da mulafin ilai, a kiyaye ba za a rabe tsakanin sifa da mausufi a kiyaye ba za a rabe tsakanin mutasili da mutasili ba <coughs> alhamdulillah <coughs> idan ƙari ya zo farkon shekara wannan shi na faruwa da kamar yanzu alimin salika ce zai dunu sabitin ƙarshen shekara ka komo harko ka koma sa zai dunu sabitin tuna an baka zaɓi akwai wanda ƙarshen shekara ta bai son shi lalace akan farkon shedara akwai wanda ya sun farkon shedara ta shi akan karshen shedara nan zabi an ka baka <clears throat> wasu maluma kuma sun kace a'a nan ka diba ha gane cikin su wannan hikyau in na farkon shedara ya hikyau ka bar shi in na karshen shedara ya hikyau ka bar shi alhamdulillah adiba gugaitul ibani wa qala shaykhu tagammadahu allah bi rahmatihi ورؤيه المؤمنين gani تعالى في الاخره حق ورؤيه المؤمنين غني مؤمنين له غريش تعالى حق في الاخره رانا الجوما حق غسكيا شا وقال الامام النووي امام النووي يشي في شرح ملمن ga sharhi na sahihu mulmin eh lamta ne anna masaba ahli sunna haqiqa masaba ta ahli sunna bi ajma'ihim dukkanin su anna ru'yatallahi ta'ala haqiqa ganin Allah ta'ala to haka mumkinatun mai yuwata gairu mustahilatin aqalan ba korarriya ta ba ga hankali wa ajma'u aidan sannan maluma sun yi ijma'i ala wuqu'i hatil ahirati akan akwata ranar alƙiyoma wa annal mu'minina haƙiƙa mu'minai yarawna Allah da su ga Allah ta'ala dau haka dunul kafirin amma banda kafirai yarahul mu'minuna bi ghairi wa idrakin wa darbin min misali wa yansawna naima idza ra'awhu faya wa za'amat ibatun wasu jama'a suka ne mai ahali bid'a daga cikin ma'abuta bid'a su ne sune zalawa <clears throat> wal hawariji da hawarijawa wa ba'al murji'ati wato sune zalawa an san zalawa wal hawariji da shi'awa wa ba'al wa ba'al murji'a da wasu masu cewa ranar alƙiyoma Allah bai azata dukkanin mutum wanda kasance mai imani na in kana da imani ko kai aikin sabo Allah ba zai azata ka ba su ne aka ce ma al murji'atu masu jinkirin azaba ga mumini to dukkanin su dai watan sun tafi akan cewa annallaha la yarahu ahadun min halqihi Allah ba wani mutum guda daga cikin halittu ne mai gani ne wa anna ru'yatahu mustahilatun haqiqa ganin Allah kuma korariya ce a kalar ga hankali wa hadhal ladhi qaluhu hadaun wannan magana da suka faɗa kuskure ce sarihun bayyananne wa jahalun qabihun sannan kuma jahilci ne mai muni وقد تظاهر أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وقد حقيقة أدلة الكتاب حجوجنا القرآن وسنة السنة وإجماع الصحابة دجماع الصحابي تظاهر دكانين سنكر فهجونانسو faman ba dahun da wanda ke bayan su me salifin umma daga cikin umma wanda kasance watan gabace mu duk al'ummar da suka gabata sun yi imani da cewa ana ganin Allah ranar alƙiyoma da farkon halitta ala isbati ru'yatillahi subhanahu wa ta'ala ala isbati ru'yatillahi dukkanin sun yi ijma'i akan tabbato ganin Allah ahir til ranar alƙiyoma lil mu'minina amma ga mu'mine kawai banda kafirai mu'mine dai ha ganin Allah ranar alƙiyoma yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin wadawa ha na hawa mai 20 sahabiyan sannan kuma kusan sahabi 20 sun su cewa an rasulullahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ranar alƙiyoma mu'mine suna ganin Allah wa ayatul qur'ani fiha mashhuratun awayin alqur'ani akan ganin Allah mashhuraina wa atradatul mubtada'ati gittawa ta masu bid'a alaiha akan ganin Allah ko kuma alaiha akan ayoyi alqur'ani alkur'ani laha ajawatun tana da jawabai fi kutubil mutakallimin na cikin littafai na masu ilmin tauhidi mai ahli sunna su ne maluman sunna wa kazalika baqi shubhatihim haka nan kuma sauran dukkanin shubha so da sun hakawo mustaqasatan an bibiye tafi kutubil kalami cikin littafai na masu bayani na ahlus sunna wal jamaa wa amma ru'yatullahi ta'ala amma ganin Allah ta'ala don haka fi duniya nan duniya ganin Allah ana ganin Allah duniya ko ba a gani ne faƙar ƙaddamna mun gabatar suwa an na hamun kinatu in ji shi imamun nawawi cikin sharhi ne sahihu mulimin ya ce bayani ya gabata a kan cewa ana ganin Allah nan duniya wa anna ha mumkinatun walakin al daga da jumhurin maluma min salafi daga cikin magabata wal halafi da sun kai jinkiri min al-mutakallimin cikin maluma masu ilmi na tauhidi wa da wani su anna hala ta dunya wannan shi a jumhurin maluma jumhurin maluma sun tahi akan cewa ba a ganin Allah na duniya amma haku ba musu ba bace don haka ce annaha mumkinatun wa qad qaddamna annaha mumkinatun watan mun gabata akan cewa annaha mumkinatun mai yiwa ce dan abinda aka ce musu hidaya abinda bai yiwa da ko musu hidaya ta da Musa alaihi salam bai roki ganin Allah na duniya ba dan annabin Allah bai roƙo musu hidi gashi ko ya ce rabbi arini anzur ilayka ashe kenan kaga mumkinatun ce ko ba musu ba ce. to da mulkin ce ba musu hijiya bace ce ya haka ne ba musu hijiya bace ashe kenan kaga watan ana iya ganin Allah nan duniya mumkinun na gairu musu hidin <clears throat> amma dai wannan magana magana ce mai girma kuma ba matsayi na kusan na ahadun nasi ba ko na hawasu hawasun nasi matsayi na wanda ya kasance annabawa adashi kuma annabin Allah guda adashi shine Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce shi ɗaya ga Allah nan duniya haza wa lil muhtari dunya sabatat ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah nan duniya ba alƙiyoma ba ababen da aka kawowa an san da su na cewa wasu waliyai suna cewa suna ganin Allah ba ba a san da wannan ba amma dai maluma dukkanin sun tahi akan cewa ba a ganin Allah nan duniya sai ranar alƙiyoma ranar alƙiyoma ake ganin Allah amma wani waliyi ya ce ya ga Allah sauran waliyai iri ne suka zagaye shi suka ce ya zaka ce kaga Allah sai ya ce na ga Allah sai suka ce ya zaka ce kaga Allah sai wani shi ce a ku dakata shi muna bayani ya daga Allah da ya ce ya ga Allah ba ya ce ya ga Allah ba ku bar shi shi bayani kai faɗa muna ya kaga Allah Ƙawal sai ce ƙuli babbasirati ƙuli babbasari fi basirati fa sai tukul basaran wa ra'aytu man laysa kamilihi shay'un kuli babbasari yace an juye basi an juye gani na kuli babbasari an juye gani na fi basirati an kasanya cikin basirata fasaitu kulli basaran ni koma gaba ɗaya dibi ni koma gaba ɗaya gani fara ayatu man laysa kamilihi shay'un to ta hiza da da ƙarin bayani kuma <laughs> ko shi bai bayani ai ce ya fara ya tumalle suka bilihi shegun to ya zai bayani ne eh ya dai bayani ce ni ga wanda babu abin da ya kama da shi fara ayatu man laysa kamillihi shay'un ni ga babu wanda ya kama da shi babu abin da ya kama da shi Allah bai kama ba da ɗaya daga cikin halittu ne la yashabihu shay'un minha la tizati wala tisifati wala fi'ali ولكن الجمهور من السلف والهلف من المتكلمين wa gairihim annaha annaha la taqaw fi dunya wa hakal imamu abul wa hakal imamu malan ya hikaito abul qasim al-kushairi risalati cikin risala ce al-ma'rufa wadda an kai sani wadda kasance risala sannan ya ce ana ce mata risalatul kushairi ya ce ya hikaito an imami abubakar ibn fawrakin annahu haka ya hikaito fi ha cikin taqaulaini ya haikatu ƙauluka guda biyu wata cikin risala ta yi lil imami abul hasan al-ash'ari dukkanin su na imamu na abul hasan al-ash'ari akan ganin Allah nan duniya a ma ɗaya daga cikin su quha abku ganin Allah nan duniya wattani na biyu shi kuma talla ta kawo bata abkuwa summa sa'annan zahaba ahlul haqqi maluma na gaskiya sun ka tai anna ru'yata haqiqa ganin Allah wata anna ru'yata quwwatun qarhina yaj'alaha Allah ta'ala fi halqihi wani ƙarhi na wanda Allah ke sanyawa cikin halittu ne wala yushtaridu ha ittisalul ash'isati watan wala yushtaridu ba an tadda ha gare ta ba ittisalu saduwar watan al-ash'ati watan haske ba sai da asha'a ba watan shu'a'u ba sai da haska ke ba gani Allah ba sai da haske ba wani ƙarhi na wanda Allah ke sanya ma ainihin basira gani na watan ƙarhi na wanda Allah ke sanya ma basira da wannan ƙarhin na wanda Allah ke sanya ma basira za ta ga Allah amma ha ba tare da haske ba saboda Allah haske ne haske ko bai gani haske haske bai yada haske ko Musa alaihi salamu ya roki shiga Allah da roki a shiga Allah qala unzur ila jabali falamma tajalla rabbuhu lil jabali masu tafsiri sun kace haske na Allah ya bayyana qadar amulatin da ya yatsa dutse sai ya narke wa harra musa kan musa shi kuma faɗi ya suma don haka shi kenan wata ta ba wannan kuwa ta ganin mu na duniya ba ba tunanin mu na duniya ba ba idrakin mu na duniya da shi za mu ganin Allah ba ranar alƙoma za mu ga Allah da wata kuwa da wani ƙarfi wanda zai Allah zai sanya muna da wani idraki wanda Allah zai sanya muna da shi na za mu ganin Allah ranar alƙoma abinda ya sa malumma suka faɗi wannan suka ce kuwa ce wanda Allah sanya sanyawa yanzu nan Musa alaihi salamu gashi ya fadi su ma annabi Allah na adiba jalada ta Musa alaihi salamu irin yaji ne da ƙarhi ne da zarunta kai amma fa ya kasance sai da faɗi su ma to ina ga irin mu an gane ko ta ga ashe kenan ganin Allah bai samu wannan duniya shi wali da shi ya ga Allah wani haske dai na ya gani wani abu dai na Allah nuna mai ya kama ya ga Allah kamo da an ka tambayi wannan a ah, imamu guda an ka tambayi imamu na Abdul Qadir Jeli wani ya ce ya ga Allah sai ce a'a ba Allah ne ya gani ba ga dai misali ya buga misali ya buga misali ya buga misali kaza na ya hadu da kaza da hada da kaza ya hadu da kaza sai kaza ya hadu da kaza da ga kaza sai azza Allah na ya gani haka ce shi nan cikin abin ganin tahe ne argunyan dalibi da rikal haki farko farkon ta yanka diba za a ga wannan cikin tambayoyin da an kai mai masoya to shi na maluma suka ce wannan wani idraki na wata kuwa ce da wani idraki wanda Allah ya sanyawa to maluma suka ce to me a misali na nan ga suka ce abinda a misali na nan ga in an ka diba yanzu mutum in ya ga ajani ya shi haka kasancewa ba hauka shi kai ba ga ashe in ka diba ƙarhin tunaninka da ƙarhin basirarka da ƙarhin ganinka Allah bai tsara shi ba akan iya kallon jinni shi kasance kana cikin lurarka da ganin jinni sai ka samu hauka to an ce haka shi ma jinni in ya ga mala'iki hauka cewa shi kai jinni in ya ga mala'iki shi ma hauka cewa shi kai an gane ko to ashe kenan kaga ganin Allah ba karamin abu bane sai Allah ya sake mana tsari na halittar mu ya sake mana tsari na tarkibin ganin mu da ƙarfi na tunanin mu da karhi na jin mu sannan za mu samu ikon ganin Allah Allah shi ya samu gan shi ranar alƙiyoma ka sai ce mi yace to shine yace wala muqabalatan sannan kuma ganin da aka wa Allah ba gani na muqabala ba kana fuskanta abu wala gani zalika ba wannan wannan ba lakin daga da jaratul adatu al'ada ta gudana fi ru'yati ba'dina ba'alan ga ganin sashin mu akan sashi bi wujudi zalika da samun haske da muqabala ala jihatul ittifaqi watan jiha ce ta dacewa la ala sabilil ittiraqi amma ba shar'i na wani gani Allah sabilil ittifaqina la ala sabilil istiradi na ala sabilil ittifaqi la ala sabilil istiradi ba shi ina ba sai ga haga mutum ka gane shi ba sai ka fuskanci mutum ba yana yiwa ko baka fuskanci mutum ba haga nai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inni la arakum min wara'i zahari kama arakum min amani ashe kenan kaga muqabala ba shirki ta ba ittifaqi da kawai shirki da ga ittifaqi ala sabilil ittifaqi la ala sabilil ittiradi sai mi wa kakkare ra'ayyamatuna almutakallimuna haqiqa malumman mun tauhidi sun tabbatar suwa sun tabbatar zalika wannan bidalailihi da hujjoji ne ajaliya bainannu wala ya zama min ru'yati Allah ta'ala isbatu jihati amma kuma wala ya zama bashi dimta min ru'yati Allah ta'ala ganin Allah subhanahu wata'ala isbatu jihati tabbatar da jiha ta'ala ta'ala Allah an zalika Allah ya tsaukaku ya nisanta daga jiha bal bari ya rahul mu'minuna muminne za su gane shi lafi jihatin ba cikin jiha ba kama ya alamu na ko lafi jihatin tabbai da kasance sun san Allah ba cikin jiha ba wallahu alamu Allah shi adafa sani watan kenan ka ganan muminai za su ga Allah su suna cikin jiha amma Allah bai cikin jiha tanko riga su cikin jiha sun ka san Allah amma kuma Allah bai cikin jiha Allah bai cikin jiha suna cikin jiha sun san shi don haka za su kasance suna cikin jiha su ga Allah wanda bai cikin jiha Allah subhanahu wa ta'ala rahul mu'minuna bi ghairi kayfin wa lakin wa darbin min misali wa yansawna naima idza ra'awhu fa ya khusrana ahlal itizali duk mu'min rana alƙiyoma za su ga Allah amma haban da mu'tazilawa da sun ka musanya ganin Allah banda hawarijawa su ne 'yan shi'a da sun kace ba a ganin Allah banda murji'awa wasu daga cikinsu wasu sun kace ba a ganin Allah ko rana alkiyama ba za su ga Allah ba kuma ganin Allah ya yi aljanna daɗi don haka mai ulama ya ce wayan saunin na'ima idza auhu kadiba ni'imar da hake ciki ga ka cikin gidan aljanna ga koranmu ga zuma ga yan mata ga tuwahi duk abin da haka so ga shi, ga na'iman ga mulkan kabiran amma ta da haka nan kuma yan kaga Allah duk kamance da su to wannan Musa alaihi salamu nan duniya Allah ya ce mishi wa ma tilka bi minka ya Musa me aga hannunka ya Musa shina jin daɗin magana da Allah ta ce hiya asaya bai tsaya nan ba hiya asaya atawakka'u biha wa ahushi atawakka'u alai atawakka'u alaiha wa ahushi biha ala garmi waliya fiha ma'arib ukhra tambaya guda an kai mai sai ya kwade ya kwade ainihin jawabin tambaya saboda magana ta yi tsawo shi na son shi ta magana da Allah shi ta magana da Allah shi an jin daɗin magana da Allah sai ta yawaita wa yayyawaita yayyawaita yayyawaita bai su magana ta ƙare to shi na Musa alaihi salamu an kace da wannan ta kare an kace wallahi da ya bar magana da Allah sai da komo shi na ruhe kunnuwa ne haka in ya ji maganar mutane zai ji kamar shi amai to an ce wani wali ya yi mahurkin uhurul ini wani wali na yi mahurkin hurul ini da mahurkin hurul ini ya ji magana ta yan hurul ini ya ji magana ta yan hurul ini ya ji daɗin maganar ta an ce wallahi da ya waye gari ya yi wata guda in ya ji maganar mutane sai ya yi amai in ya ji maganar mutane sai ya yi amai saboda rashin jin daɗin maganar an gane ko to ina ga wanda ji magana Allah subhanahu wata'ala sami hmm? sami kadi kadiba haka sharha mulimin almujalladu sani mujalladi na biyu shahi na goma sha biyar zuwa shahi na goma sha shidda nan wannan magana take ba magana ba ce yan an kadiba sahihu mulimin za a ga wannan Abin da muka mun karanta aka nuhi da Allahu zatun la sifatun Allah zati ne a yanzu rana ai haske ce ko amma kuma zati ce an kiyaye da wannan wata haske ne amma kuma zaci ne an kiyaye da wannan don hakan ga Allah haske ne kuma zaci ne amma zatin Allah ya bambanta da sauran zatuttuka hasken Allah ya bambanta da sauran haskake Allahu nuru samawati wal ardi ay mudawwiruhuma mudawwiru samawati wal ardi masal nurihi kamishkatin fiha misbahun a cewa yanzu allah misali a wannan tante ba gashi ba nan, tante ba sifa bane ba mutakiri bane to na Allah zaci ne wanda ya kasance bai da iftikari amma shi ne sifofi ne wa sun hake banta da shi Allah na da sifa wanda kasance ta ke banta da shi daga cikin sifa akwai nurullahi subhanahu wataala nurullahi subhanahu wataala sifa ce ce Eh. Hmm. Eh. to al'idraku min lawazimil ah, min al'idraku min lawazimin ru'yati idraki cikin lazimai na gani idraki lazimi na na gani la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful habiru ka ganin idraki an hakuri ba ru'yatun ba ba a kore ru'yatun ba idraki an hakuri abinda aka ce ma idraki ma'arifatu haqiqati shay'i sanin haqiqanin abu shi aka ce ma idraki to babu wanda ka sanin haqiqanin Allah subhanahu wata'ala eh wata kuwa ta gani kuwa ta gani dan idraki wanda saba amma wanga namu yanzu ga Musa alaihi salamu ya kasa idrakin hakki na Allah ko ya kasa idraki hakki na Allah to ashe kenan kaga sai an canza sai an canza wannan kuwa ta gani in aka canza wannan kuwa ta gani za a samu gani wanda an ka samu karhi wanda ka iya ganin zati subhanahu wataala ganin da ya kasance mai zatin nan da za a gani zatin nan da za a gani shine zatin Allah subhanahu wata'ala laysa fi jihatin wala wala ala jihatin ko haka dai ga sunan zuwa zuwa ƙarshe to wannan a idraki na wanda ya kasance ba irin wancan idraki ba amma ko tare da hakan ga idrakin da an ka sa muna fa bai sa mu ga haƙiƙanin Allah subhanahu wataala ba mu suna haƙiƙanin Allah da shi saboda me laysa kamilihi shay'un ashe kenan yan kadiba nan ga an tabbatar da ru'uyatu. amma an ka kore lawazimin ru'yati an yi isbatu ru'yati an ka kore lawazimin ru'yati lazimman gani abinda Allah zamman gani wata shine muqabala abinda Allah zamman gani shine idraki an kore idraki an kore muqabala masu tauhidi kuna kusa ko <laughs> eh, eh. Eh. to duk wanda ka samu matsala wajen shiga bacci ce karanta ayatul kursiyi ana karanta ayatul kursiyi kafa bakwai kamar yaro wanda ya kasance ke samun firgita ana karanta kafa bakwai a tufa mishi ga jikin shi mm, lokacin shiga ta bacci kuma sannan ana karanta ta kowace kusurwa ta gida kafin a kwanta akwai tamboyi da ku ta a ai lokaci yayi sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam na salli na sallallahu alaihi wasallam يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين rahimina ارحم الراحمين يا رب العالمين الله يا من حالايم Allah ka shirye mu Allah ka taimake mu sha'ani mu na addini mu Allah ka mun jagora ga dukkan lamurorin mu Allah ka biya mana dukkanin bukatocin mu Allah ka inganta mana zahirin mu ka inganta mu bayanin mu Allah ka rida da mu ka samu cikin bayan ka daddunka Allah ka shirya da mu ka samu cikin bayan ka shirya yunka Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu ka gafarta malumin mu ka ji kan yin uwan mu ka ji kan masoyan mu ka ji kan jama'a musulmi ya rabbal alamin Allah